shekaran jiya in ba kuma ce ba mun so ma darasinmu a cikin bayanin addu'a da muhimmancin addu'a idan ba kuma ba domin kai karshen wannan babu saboda babu na biyu za mu tashi babu wa ƙaunin lahi ta'ala hatta izafin zai an kulubihim ƙalu ma za ƙala rabbukum قال الحق وهو العلي الكبير hatta idza zai an qulubi har lokacin da an kade bi tsoro daga zukatansu hankalinsu ya dawo gare su qalu ma za qala rabbukum sai su ce mi Allah ubangijin ku yace amma su injimin nan duk kowa bai na Muhammadu ma za ƙala rabukun ƙalul haƙa sai ce mu gaskiya ya faɗa wa huwal aliyu da kabiru shi ne babba alkabiru maɗaukaki ya aliyu da kabir ka taimaka mana ka ƙara mana imani da tsoronka da ibadaka da ikhlasi sharhu aradar musannif mai littahi yana nuhi rahimahullah bai hazi tarjuma da wannan tarjuma tashi yana nuhin bayanin halin mala'ikati wato bayanin halin da mala'iku suke ciki alladina hum akawa wayanda su ne mahi kari wa azam su ne mahi girma man obe da min dunilla ladu wayanda aka bauta wanda ba Allah ba ba mai girman mala'iku in ba annabawa na ba duk wanda aka bauta ba Allah ba babu abin nan mai mai mala'iku to su ne mahi ƙarhin wa'anda aka bauta wa min dunallah fa idza kana hadha haluhum ma Allah ta'ala to in ya zama wannan shine halin su tare da Allah wato idan yayi magana magana sai dai hirgita su ta kai su hirgice kamar da kun kajiya to in ya zama wannan shine halin mala'iku tare da Allah subhanahu wata'ala wa haibatuhum minhu wannan shine tsoron su garai wa khashiyatihim lahu shine tsananin tsoron da suke da shi ga Allah to fa kaifa yad'uhum ahadu min dunillahi ya wani zai bauta musu koma baya Allah yanzu in haka mala'iku suke to me kuka zato da wani wanda ba mala'ika ba wani ƙari kuka zaton ya samu wanda aka bauta mai saboda wannan ƙarfin wa iza kanu la yad'una ma Allah ta'ala idan sun kasance ba su bautawa wani ma Allah ta'ala tare da Allah su mala'iku ba su bauta ma wani tare da Allah istiqlalan su kebe shi shi kadai su bauta mai wala wasidatan ba su bauta wani wani Allah wasida su ce don ya kai su ga Allah bi shafa'ati ya musu ceto duk da haka sun ka samu kansu cikin wannan hali to ba gairu min malla ya kadiru to wani wanda ba su ba min malla ya kadiru cikin wa'anda ba su da iko ala shay'in ga wani abu min al'amwati na wasu matattu da aka bauta wa wa'anda ba su da karfin komi ba su da ikon komi min al'amwati na matattu wal asnami da gumaka aula allah ya da su ya hikantanta kada a bauta musu su suka hikantanta wato kada a bauta musu su wasu waɗanda ba ma mala'iku ba idan mala'iku da ƙarfin gana su da girman gana su halinsu kenan ba su iya yin wani abu balle su yi ma wanda ya bauta musu to me kuka zato da matattu da aka bautawa wala asanami da gumaka aula Allah ya da su ya yi tantanta kada a kire su kada a bauta musu wala ya ubadu ka a bauta musu fadihar raddu ala Jami'a firakin mushriki na cikin wannan aya akwai raddi ga dukkan kashe-kashen mushrikai aya ta musu raddi dukkan masu bautar wasu aya ta yi musu rani allazina da'una ma'allahi wayannan da ka bautawa tare da Allah man dani a mala'ika wanda ko kusa kusa da darajar mala'iku bai yi ba wala yasawihum bai yi kama da su ba fi sifatin min sifati cikin koda sifa guda cikin sifofin su wa ƙarƙa da ta'ala fi hakika Allah ya faɗa game da mala'iku wa qalu takhadar rahman waladan subhana sun ce Rahamanu ya rike da sarki ya tabbatar mai wato matsayin mala'iku suna cewa ittakhadar rahman waladan Rahamanu ya rike da saboda gani yadda ya karrama wa da mala'iku sun kace diyanai na Rahamanu ya rike su diyanai Allah ya ce ba daya ba ne bal ibadun mukarramun a a bayi dai ne waɗanda aka karramawa wato bayi dai ne mukarramun waɗanda Allah ta karramawa su bayi ne kawai masu girma a wajen Allah saboda tsarkake shi da ibada yake ibadu to in su bayi na mai kuka zato da wani la ya ce ƙuna hu bil ƙauli ba su iya wuce Allah da wata magana in za su yi magana ba su magana su shiga gaba Allah da magana kamar wada masu bauta waliye kai na wadda ya kawo da hum da amri amuru su da umarni ne suka aiki duk wani aikin da suka yi da amri amuru da umarni ne suka aiki ya alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ya san duk abin da ke gabansu. ya san duk abin da ke bayan wala ya shi wani mala'iku duk girman gana su ba su ceto ga kowa illalima na da sai wanda allah ya yadda a ceta in mala'iku ba za su iya ceton kowa ba illalima na da in ba man irtada hullahu wanda allah ya yarda da shi in ba shi ba su iya ceton kowa mai kuka zato da matattu da waliyai me kuka zaton su yi su da ba su yi karfin mala'iku ba su gewa mala'iku ba su yi darajar mala'iku ba wa min kashe ya fi mushi wata kuma su saboda tsoron allah ya gince suke saboda tsoron allah yi halin wata batun wannan ita ce halin mala'iku ita ce su wajen mala'iku wale salamun minar rububiyyatu wal ilamiyyatu shewa mala'iku ba su da komi na rububiya ba su da komi na ilahiya ko guda ba su zalika wannan duka lillahi wahdahu Allah kadai addawa la sharika lahu bai da abokin tarayya wa kaza kala haka nan kuma Allah ya faɗa bi hadhihi al-ayat cikin wannan ayat hatta ila qulziya an qulubi har lokacin da aka ɗebe tsoro daga bukatansu su mala'iku ai zala alfaza'u anha tsoro ya mai da su, wato an ka ɗebe musu tsoron hankalinsu ya dawo gare su hatta idza huzi an qulubiya ai hatta idza zala an qulubiya wanda yi wannan fassara kalibu ibn abbas wa ibn umar wa abu abdurrahman as-sullami wanda sun kai wannan fassara cikin sahabbai Abdullahi ibn abbas da Abdullahi ibn umar da cikin tabi'ina da abu abdurrahman sulami cikin tabi'ina wa sha'abi da mallan sha'abi wal hasan da mallan hasan wa gairuwar da wani tsawonan ya wani tabi'ai da su suka yi abin da wannan wannan fasara wadda miro hatta izafa zai an yi? addamiru fi an qulubihim wato qa'idun ala ma ada alaihi sama'i wato wannan damiri yakan dawo ga abinda damirai suka dawo gare Allah ki da gaiba wadda take sai an yi magana wato ta gaibi ya haka kwakwakuwa fi kaulihi da yake lami da kuna وفي قوله وفي أموالهم وما له منهم yace duka abinda suka faɗa shi ma an ƙudurin haka ya faɗa wa hata ta dulla ala gaya ya ce hata ita kuma kalma ce ta dulla ala gaya da haka ake ce mata hatar gaya ma ya ala cikin magana babu abin da ka nuna isa matuƙa gare shi wakala ibn adiya fil kalam hasbun da haka ibn adiya ce cikin magana ga akwai abin da aka shahi hasbun ya dullo alaihi zahirar zahirin yana nuna akwai abin da aka shahi ka annahu qala kamar ya ce shufa a su ba su yin ceto kamata ga umuna tun kamar da ku kuka ce balawan abadatun musulmi a su bayina musulmi wato musallimu balawan abadatun musallimun su bayina da suka mika su ga allah abadan har abada sun jayu ga ya neman kado yana nufin sun jayu ga allah su mala'iku ba su da jayayya hatta izabu zai an kulubihim har lokacin da aka daina tsoro ga zukatansu walmuradu almala'ika wato abin da aka ne har lokacin da an kaɗe da tsoro ga zukatan mala'iku alama a kacaru ibn jarir da fassarar da ibn jarir tsabri wato ya zaba da magana da ibn jarir tsabri ya zaba wa gairu wato mala'iku na aka ne suna aka magana da su وقال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه ابن كثير يأتي أشيد ولا يكون عكي وتسير كركيا والدباب جاية تكلتا لما لا يكون عكي laita hati al'ahadi su fiye wal'asar saboda hadisai sun inganta ga wannan fasara wal'asar da maganganun sahabbai da tabi'i wa gala abu ta zaharatul ahadith abu hayyana ya ce hadisai sun zo da yawa har rasulullahi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa anna qawluhu hatta idza huwa an buluni innama hiya fil malaika dama wannan aya ce akan malaiku ce kamar idza sami'atil wahya idan malaiku sun zuwa yi ila jibril zuwa ga jibril wato idan jibril ya zo da wahayi sun ka saurara to duk su ji tsoro har lokacin da tsoron ya ɗebe ga uban yarda da zukatansu sai su ɗora tambayar ɗan uwansu saboda lokacin da wahayi ya zo sun hirgici to yanzu in tsoron ya ɗebe sai su ɗora tambayar ɗan uwansu ma za ƙara rabu ku mina na ubangijinku ya ce kuma suna mala'iku sai su zo su dora mai jibrilu da amurin lahi biyi da wani umarni na allah ya bashi an ce abin na a sana'a kajar silsilatul hadith ala safar wato shi wahayi sautin wahayi in ya zo akan ji shi mala'iku ta ji shi kamar jarri kukan salsalatul hadidi sarka wanda an kai da bakin karewa alasabuwa bisa ga dushi kankara in an kuka da shi to irin kukan nan da ta kai to in wahayi ya zo daga mala'iku haka wani sauki ta fitowa to da mala'iku ta ji shi ba fazi'a inda zalika sai mala'iku sun ka tsoro na mure ta aziman don girmamawa wa haibatan kuma don tsoro to shi na bayan sun ji tsoro da sun kawalwale shi na suka tambaya ma za ka da rabu ko to shi ni ku ya ce don sautin nan da sun kajiya sun san ga ƙa'ida ya an kaji shi duk wahayi na zai wahayi na ya taho shi na idan tsoro ya ɗebe musu saboda suna jin tsoro idan a wannan sautin sun kaji shi to da ya shi ne suka ce ma za ƙala rabakon mai ruwa ya ce wa bihadar ma'ana min dikirar mala'ikati da wannan ma'ana na ambaton mala'iku bi sadar ayatin da farkon wa'annan ayoyi ko hadil aya wannan aya kenan ta ta ta wato ta tsauru a akan aya ta farko wato wancan babi da ya gabata wa man yash'uru anna al-mala'ikatu musharun ilayhi kuma a wanda bi yake sanin cewa mala'iku wasu ne aka ishara gare su min awwal qawlihi da farkon magana a Allah allazina za'amtum min dunin da wa'annan da kun ce wai wa'anda ba Allah to aya ta sadu da shi akan wannan sun matattafilu da sana aya kuma ta sake saduwa da hajji da ayatu kabla ayatu kuma ke gabanin wata wakala ibn kafir ibn kafir ya ce hada makamun rafi'un wannan matsayi na babba mala'iku suka dauka wato jin magana allah ɗaya ya ishe su sai da suka suma saboda karramawa da girmamawa ga allah subhanahu wata'ala sai da suka suma da hankalinsu ya dawo suna cewa ma za ƙala rabbuku wannan aya wato hada makamun rafi'un irin wannan makami na babba fil azamati wajen girmamawa ga Allah wa annahu ta'ala idan ta kalama bil wahyi ya shine wato idan Allah ya yi magana da wahayi wasanna ahadu samawati kalamihi mala'ikun sama bakwai sun kaji magana ta yi ƙor'edu mina haiba sai su ji tsoro ƙor'edu an ce a ra'ada wato jikinsu ya yi makarkata sai jikinsu ya dora makarkata mina haiba saboda tsoro sai su ta makarkata wannan ita matuƙa ne ga girmamawa ga allah subhanahu wata'ala sun ji magana sai sun ji sautin maganar allah da sunan wato sun ji tsoro sun gida min alhaibati hatta ya laihe ƙohon har ya riskar da su misalar gashin wani abu da ya kama da ma kamar su ma kamar ma ta suke wato sun doke rai wannan ya nuna irin girmamawa da mala'iku kai ma Allah subhanahu wata'ala da maganar Allah kansa suna girmama Allah suna girmama maganar Allah subhanahu wata'ala duk wannan tafsiri da muka faɗa kalabu ibn mas'ud manna abdullahi ibn mas'ud ya faɗi wannan tafsiri da abdullahi ibn mas'ud wa masrukin da malam masrukin wagairihima da wani suna suka yi wannan tafsiri kun gani mala'iku suna karramawa suna girmama allah kuma wato ba su yin ceto ga kowa in ba wanda allah ya yarda da shi ba saboda haka ya zama wajibi ga duk wanda ka bada ceton allah ko shi nema ga allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake neman ceto ko ya nemi ceton nan ga allah subhanahu wa ta'ala shi allah shi ka ba da dama ga masu ceto su yi ceto amma shi adda ceto ne bisa ga ƙa'ida alƙur'ani a shafa'atu jami'a wa ƙaunin kuma ce da ya yi da aka ce ma za ƙala ko ƙalar haka suka ce gaskiya ya fai ai ƙalu sai suka ce ƙalar lawal haka ma'anarsa suka ce Allah ya faɗi gaskiya ƙalallahu haka Allah ya faɗi gaskiya subhanahu wa ta'ala wa zalika la annahum sami'u kalam Allah idan su mala'iku sun ji magana Allah wasu sa'idu sun so sun ma fa ku san suka farka hmm eh to annu su mala'iku idan sun ka magana Allah shikenan sai su soli sun ma'afaku daga baya sai su harka mu ga makaranta maganar allah muka yi amma wani ma yana karatun ƙura'ani yana waya kamar wani da an kace wai yana yana tafsirin ya da da gomba da shafi nan da wani dan taba sai ya hawo shafi wani ɗan kwaya yana wa'azi da tsoron shaƙi na bisa fi yi ga shi bai mata abin da ya kai ba ya shaƙa ya shaƙa ya haukace sai ya faɗi abin da ya gada ma game da alƙur'ani Allah ya gafarta ya ce bayan sun soni kuma sun harka aka zo ya ta na sai su shiga suna tambaya ma za ƙala rabbaku ma za ƙala rabbaku faya kuluna sai malayaku su ce musu ƙala da haka allah gaskiya ya faɗa wannan ya nuna irin girman da mala'iku ka gani ga allah da irin tsoron da suka ji gare shi ga ƙa'idar Allah kowa ka ga ya girmama akwai dalilin da ya sa ya girmama shi kowa ka ga ya ɗaukaka akwai dalilin da ya sa ya ɗaukaka shi su mala'iku kun ji dalilin da ya sa Allah ya ɗaukaka su tsoron da suka yi mai kware-kware da gaske wannan shi ya sa Allah ya ɗaukaka su ba kuma ce ba yanzu ba da daɗewa ba har wasu mutane suka ɗora waɗin mala'iku ɗiyan Allah na ita kadar rahmanu wa rada yake su zahana ba ibadun mukarram a bayi dai ne waɗanda ake karramawa bar ibadun mukarram a bayi dai ne waɗanda aka karrama ba ɗin allah ba to shi allah ɗaukar ji tsoro ne wanda ya kamata zai ɗauka kasa wanda ya kamata in ka ji tsoro ne kaɗan ya ɗauka kasa kaɗan in ka ji tsoro ne kwarai ya ɗauka kasa kwarai haka dai قال في الصحيحات cikin bukhari عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qadallahu al-amra samaai idan Allah ya hukunta al'amari a cikin sama darabar mala'ika mala'ikatu bai ajin hajjiya sai mala'iku ta babba ga haika haikanta yan allah ya yi wani hukunci ya faɗa wa mala'ika sai mala'iku su babba ga haika haikanta sai su wani sauti wanda kun kaji ya faɗi ɗazu wato kamar kukan abin nan sarka ta bakin ƙari ala tabuwa ne bisa ga abin nan a kurman ƙanƙara haka wani sauti zai yi zuwa idan allah ya yi magana da mala'iku to lokacin da allah ya hukunta al'amarin duk sadda ya hukunta al'amari idan ƙadallahu al'amar bisa ce jarabacin mala'ikatu da azin hata sai mala'iku ta bubuga gani ta kanta ƙura'anar da kauri don tawadi ga magana allah wanda ya faɗi ka annahu salsalatu kamar kankara ce muryar nan za a ji ta kamar kankara ala sabawanin bisa ga kurman kankara ai wato Abinna, nan yiun fi ruhun da alika wannan zai ji yadda su kowa sai ya ji magana kowa sai ya ji a. hatta ila ku zai an gulubi har lokacin da aka ɗebi tsoro ga zukatansu ƙaru ma ga ta da rabu sai mala'iku su ɗora tambaya junansu ma za ƙala rabukun shi ni ubangijin ku ya ce ƙalula haka sai marayakun ce gaskiya ya ce Kowar aliyar kabiru kuma allah shi ne aliyar kabiru shi ne maɗaukaki alkabiru wanda an mai girma to wannan ita ce magana allah Su subhanahu wata'ala ko ya sama'uwa masu rikwatsoni to aljannu masu sata magana akwai aljanu shedannan aljanu barayin maganar allah sama suka hawa musu sama aka ce musu sai su hau haka da haka dai ba da ko ka ba da tashi sama tashi mai ba da ruwaya hannuna ya cira haka ya ce haka sai ya tsura wani sama to haka nan na sai aljani guda ya toshe tsaye sai guda ya haushi in ya haushi sai ya daidaita kawawu ne bisa kawada shi sai ya tashi bai shi ko sai wani ya hawa wangara kafa ya tattaka har ya kai ga wancan na sama sai ya haushi sai ya tashi bai haka za su yi har su kai sama shi ya sa halaka su ga allah bai da waya in ya tashi halaka su ko tsawa an ka buga musu sun ka zabura gaba ɗaya sai su ta faduwa suna kakandewa don wani bisa wani yake to haka dai ya ce abin na haka na haka dai ba don kauka ba da sashen ta saman sashi wa wasafahu sufayan sufayan ya saman shi da kacci da kayan hannu ne kamar wani gwada muku da kayan hannu na haka shi ma ya gwada musu da kayan hannu ne wani farci bisa wani wani farci bisa wani abin nan faharrafa wa baddada bayan alfabi ya karkatar da hannun jiri haka don su samu rikawa su hau wa baddada ya juya ta zuwa tsakiya kuma ya tashe ta haka don ta kira sama bai na asabi tsakanin farauta wani farce na ya ka'ala tsakanin wani da wani yana gudun wani suka dabara wani ya dabara bisa da wani kwaye samawar kalimata shi shaidana aljamin nan da ya sai can saman sai ya jiyo wata kalma in ya jiyo wata kalma da can kawai da ƙiha ilamanta ta wuce ya san da waya ya iya saukowa ƙasa har ya kawo ta ƙasa yana jiyo kalmar nan shi na sama ɗin sai ya duko ƙasa ya laƙana ma na ƙasa ne ga baki don shi ko da laƙana ma na ƙasa ne don ko da an koro su ya zan dai magana wagga magana ta da kai ga mutane su shiga abin da Allah ya yi wato malam karatu yana da muhimmanci musamman na addini wai shi karatu kowa yi yake a ce mai matsayi ku diwoyan na aljanu su ba mallamai ba ba a aike su ba amma kowa sun ya kai hijiyo magana Allah shawada wani ya ce ce Allah ya ce haka Allah ya ce na ruwa ne Allah ya ce shi sha'anin karatu haka ne yake aljannu na ma amma kowa sun yi kai a ce hanja gabaki ne Allah ya ce to shi yasa kun ga abubuwan suna da haɗarin gaske yana da kyau wato kowa ya sa ɗane ya yi karatu duk ɗayan ku ku sa su karatu kuma yan bakwai daga cewa. da gaske ba yaro ko ɗan mallami na sai ka ga son karatu addini wata aƙida ce da iblis ya kaɗa cikin zukatan mutane don ya kashe ilimin addini kowa sai ku ga yana gudun karatun addini shi shi karatun addini ba ilimi ba ne amma kuma kowa sai yake ce Allah ya ce amma hada hanyar da zai sa Allah ya ce kuma ya ƙi haka nan na ake wani malami ya ce na an kawo yawon makaranta dai yi shi bangaren arabiya uban yaron ya tura kai ne ya ba shi yaro ya ce addini na kaso ya koya don haka ne kawo shi ga hannunka ka kula min da shi sai an jima sai yaro ya zaune ya kama kuka wa ya ce addini zai koya ya zaune ya kama kuka ya ce ya rasa wani zai yi sha kan yaron sai da ya ce ya doko takardu ne da ƙarin girma ne da komi ya ɗauko ya kawo mai ya ce kaga wannan takarduna ne yake reference shi ko na makaranta gaba dai ya so ya ce kawo na shi takardu ya kawo ya ce ba ka gani nawa aka biyan wannan kaza nawa aka biyan wannan da ni da shi wai albashi ya ce mallan ka haishi albashi ya ce to me ka gurin karatun da tun da albashi da gudana. ka ga yanzu fa ne to wannan haishi albashi sannan wai yaro ya yi dariya yanzu shi na nan shi na karatun tun da ya gane ko da karatu addini ana samun babba albashi kai jama'a ku ji wanga kuma yanzu wannan da ka ga ba ne ya kawo shi ya ce karatu addini ya kaso ne ya Allah ya kuɗa malami na ya yi kowa bugun gaba da mallam Allah ya ce Allah ya ce amma kuma bai san wa da Allah ya ce ba kuma bai kokari ya san wa da Allah ya ce saboda haka ku sa ku kuma ku daure su yi ku sa su kuma ku daure ku dibi aljannuna ba masu bara da addini amma ku diba ku kokari suka sai su jiwo magana su rigo mala'iku kamin su kawo mala'iku su haɗa ma annabin da zai tai da magana a ji a fara ji gabakin su aljannu a ji allah ya ce in kana karanta irin wa'annan hadisai sai ka gane addini na da muhimmanci kwarai da gaske to idan shi aljanna na yaji magana nan fa yurqiha ila man ta sai ya kado ta ga wanda aka kashi ne kuma yurqiha al akhar sannan shi ko na karkashi ne ya kada ta ila man ta ga wanda aka kashi ne hatta yurqiha ala lisanin sahib har su kai ga kada ta ga halishin mai sihiri warkahina da boka warubama a darakahu a shahabu da yawa kamin magana ta kawo ga boka sai bela wuta wannan wutar nan da kuke gani tana tsaga sama sai ta rike shi ƙabla an yi rikiha kamin ya kado ta ga na ƙarƙashi ne ba ma alqaha da yawa kuma yana iya kado ta ga na ƙarƙashi ne ƙabla an yi dirkahu kamin bela wuta ya tafi to kun san abinda illa tun da abinda aka so a faɗa muna kalmar nan suna aka yi a kawo ta ga boka shi magana gaskiya ta an samu guda daga sama sai a haɗa mu boka sai yake gobe za a yi ruwan sama ya ji allah ya faɗi can cewa za a yi ruwan sama sai ya faɗi magana guda ta gaskiya fa ya kaje wa ma'aha mai aka kaje ba sai shi ƙarya ɗari tare da ita amma jama'a ku dibe mu da kyau bokan nan da ka karya ka faɗin gaskiya guda shi karya ɗari iya faɗi gaskiya guda sai ya yi karya so ɗari babu gaskiya jiki kun ga mutane shi dai suka yi wani amma malami in ya faɗi gaskiya dubu rar da ya faɗi magana guda wadda ba ta gaskiya ba duk garin da sai kariya a yi malamai sun lalace yau a yi malamai sun lalace ya ga don ga malamai sun lalace ƙarya guda an ka samu gaskiya dubu ya faɗi duk an shahe su amma boka ƙarya ɗari ya yi gaskiya guda ya faɗi amma duk an shahe ƙarya ba a magana su gaskiya da guda aka magana ai na ya manta ya ba mu magani wato abu ya yi aiwa ne wani sha magani na ya sai da ya kashe mutum ɗari kami ya ba da magani ga mutum guda ya jira amma duk ba ka ana magana Eh? ya ba mutum ɗari bai ba amma kowa bai magana in ka ji ana magana sai ahalar suna tuka, amma in ba su ba kowa bai magana to lokaci na wanda allah ya kawo mu makarita zo aka saurari masu gaskiya ko fada aka yi allah ne ya kawo mu wannan lokaci fayu ƙada sai ka ji mutane na cewa alaisa kare ƙala lana yau makaza wa kaza ai kuku ce boka boka na bai da gaskiya ba shi na ya ce mana kaza nan ba ya ce mana kaza abin nan da ya faɗi kuma gashi ya tabbata ya ba su maganin ɗan kano ya ce magani na sun sha sun ji dama ba shi na ya ce mana an yanka sha maganin ga ana jin dama ba fayi saddaku sai a gaskanta shi bitilkar kalima da wannan kalman nan guda da ya yi a daida ita allati su mai amina sama wanda an ka jiwo daga sama shi ke nan da duk an bi shi saboda wannan kalma duka an bi shi saboda wannan kalma duk ƙareren da ya mutane ba su damu su ba duk ƙareren da ya mutane ba su damu ba to haka nan na a duniyar take kuma haka nan na taka ci gaba da tahiya mai gida na ka magana sallallahu alaihi wasallam haka nan duniya take kuma haka nan za ta ci gaba da tahiya in za ku haɗa gaskiya ku haɗa gaskiya mutane ba gaskiya ku suka zaɗa ba kuskuren ku suka zaɗa ka taimaka mana allah ka sa mai ƙarshe mai kyau allah ka sa aljanna makomanmu sharhoto ƙaunuhu da ya ce fi sahih ai da bukari cikin da bukari ya kani idan mai littafi ya ce wa fi sahih to da bukari na ya kani ƙaunuhu da ya ce idza da Allahu al-amra sama in Allah ya hukunta al'amari a cikin sama ai ta kallama Allahu bi amri ai idan Allah ya yi magana da al'amari ne Allah dika kada wa sama sama'i wanda ya hukunta cikin sama mimma ya kunu ya yi hukunci da wani abu wanda abin zai kasance nan gaba haka aka yi da ya ka da lafa amura da sama kama rawa sa'idu bin masur kama wada sa'idu bin masur ya ruwaito wa abu dawo da abu dawo wa ibn jarir da ibn jarir sun ruwaito shine ma'anarsa annabi bin mas'ud daga fassara abdullahi bin mas'ud kala idza takallama Allahu bil wahyi yace idan Allah ya yi magana da wahayi? sami'a ahlus samawati sarsarata mutanen sama sai su ji an buɗe wani abu a tsakon abu musashi ka jirga sarsarar kamar kukan a sarka alasta hawa ne bisa ga kurman dutse warawa ibina abi hajjima ibina abi hajjima kuma yaro ya ci namar da wuyi عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أوها لما أوها الجبار لوكشن الله الجبار يي وحي إلى محمد زواج محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة sai in yayi magana shi Allah to sai ya kiri wani manzo ne wanda ya fi aikowa nuna mala'ika cikin mala'iku da ya ba su wuce da wahayi don ya aika shi da wahayi fasar mai ake mala'ika ta sautar jabari sai mala'iku su ji sautin allah al-Jabba su je miliya ta yi ta kallama da wahayi allah na magana da wahayi to lokacin da sun ka ji miliya allah saboda girmama su ga allah sai su so ne abin nan sai Allah ya ɗebe musu tsoron nan da sun kajiya wanda shi yasa suka suma to falon ma ku shifa an kulubin sadda an ka ɗebe tsoro ga zukatarsu sa'alu amma ƙalalla sai su ɗora tambaya game da abin da Allah ya ce miyarci da haka sai shi Allah gaskiya ya faɗi wa wa anna Allah la yaqulu illa haqqan don malaiku sun sa Allah bai wadan komi sai gaskiya duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne abin da duk ka ga ya saba ma abin da Allah ya faɗi laifuka ne namu na mu da su ba Allah ba shi abin da ya faɗi gaskiya ne ya yi alkawari zai taimaki bayi ne muminai zai ba nasara a kan kayarai kada ka yi mamaki abubuwan da ka faruwa cikin duniyar nan kakkare na shi magana da ya faɗi gaskiya ce mutanen nan ba mummune na ba shi yasa kan gaba cika musu wannan alkawari mutanen nan ba mummune na da suna shi bai sa na kauri la birnin min Ya yi alkawarin ba da rayuwa mai kyau ga waɗanda suka yi imani da ba da tsaro allazina amanu wa'anda suka yi imani na kwarai a haƙƙo bil'amni hmm. to su allazi na amanu da a haƙo bil'amni abinda ya sa kun ka ga yanzu kahire na can zaune lahiya su ga su ana ta fama da hitina wajajensu ba muminin na ba ba suna walle su muminin ya ce a haƙo bil'amni su waɗanga ba suna ba saboda haka duk abin nan da ya faɗa gaskiya ne abin da kuka gani ne abin da ya faɗa ku tomi kawo nan shi na kulkul mai awadu bai da kawo kuma bai karya bai da kawo kuma bai karya abin da duk kun ka gani ya saba ma wadda ya faɗa to ku taikwai gyara to rayuwar ce haka nan na tafi ga manan sallah aka yi amma in ka sai gidan boka ya cika gidan malaman sirri ya cika mutane kana ganin su an na kware amma kagare ga su a wannan kwarai amma kagare da inda kana da imani sai ka ce Allah abinda dukkan faɗi na yadda ba ni da jayayya da kai don ka san komi da baka da imani sai kana cewa musulmi na an ka ce abu za ya same su ina alkawarin da Allah ya yi mana sai ka dora zargin Allah don baka yadda da shi ba kana ganin kama shi ma wato yana warewar wani haka nan na rayuwa ta kai ta karanta ta ka bi ƙiyayya da ya ciki ba suna ba nan allabi na amunan nan ba suna ba hmm. inda an ka hada tsakanin allabi na amunu da allabi na nafaƙo to za a yi ta jayayya a yi ta rikici munafiki har abada bai barin su kan mu'mini to ya an ka haɗe sai ka ga a wadda ka amanu na tunda baka san na amonu ba sai ka zo a duk allazina amanu na sai a ce duk musulmi na jayayya mai aga kuma to imanin mutum da Allah subhanahu wata'ala sai ya sa shi yadda da Allah abinda ya gani ya ce magana Allah gaskiya ta kuskure daga wurin mai rashin imani ne da Allah sai shawara tuma Allah to muna fa an nakwara kuma kaga abin da ka samu wani matsala kuna an nakware bakin maciyaci inda za a bincike yake za a ga kuna a kahira to abubuwan duk bukatar gyara su kai shi mummuni kawai wanda ya imani ya yi kowa samun sauƙin al'amari don shi biyu ya ga wani abu ɗauka ya kai kuskure daga wuri ne yake allah bai kuskure duk abin da ya ga ya samai ɗauka ya kai shi ya yi ma'alla allah allah kan magana da ya faɗi ga siyasa amma sai masu imani ta dana sai wanda yadda da allah ka ba kai ne lahiya ba allah ah, gaskiya wanda bai da imani zai zuwa to ni dai wallahi ban sallahi wa Allah ban dai shan giya ban ta-ta, ban bi dan mata bai sani ba wannan zargin da ya kawa Allah wannan zargin da shi kawa Allah gara mai shan giya miliyan 100 da shi don wannan zaton da ya kai mai zalika zannun ladina kafaru ko wailul lil ladina kafaru minan nar saboda ka duk abin da kuka gani na damuwa daga wurin ku ku ɗauka layin ku Allah bai laifi kuma Allah bai saba alƙawari kuma abin da ya faɗi shi a gaskiya duk wanda ya saba shi ya saba ma Allah Allah bai saba ma kowa ka taimaka mana Allah bai ma yi karɓar sana wasu fatikar Wula. Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da ya ka da akhlasi ka raba mu da sabon ka raba mu da sha'awa ce Allah ka ce da ce aqidan mu ka ce da ce imanin dan da yanga da ka ba mu da wanda zaka ba mu mazan su da matan su Allah ka rika mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su ka kare mana su daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da aljanu da sauran halittun Allah ka tausaya mana zabo bokan ga da aka yi Allah ka zabo mana masu dan dama dama Allah ka zaɓo mana masu ɗan dama dama hmm? eh Allah zaɓo mana masu ɗan dama dama wannan shi an roƙon da muka yi ga Allah ya zaɓo mana masu ɗan dama dama ai shi mai ɗan dama dama yana da dama yanzu eh, wanda ana ɗan dama dama yana da dama Allah zaɓo mana masu ɗan dama dama irin na kwarewa da kaka ne ko cikin su samu ne ba sai an yi gada ba jiya muna ba a mun ka ce a yi zaɓe da Allah ba ka yi suna haɗin sai kuka haɗe haka nan ka san wannan bai yi mai haɗin haka nan ka san bai yi ba a yi ba a yi aya ta aka ja ana fasara yana wallahi sai ku to shi nan da ka gane shi an ka tawo an ka ce shi zaɓe na Allah bai kai ka taɓa ganin siyasar da ba a yin ta na Allah a yin ta bana siyasar da mutane suke da shirin yanta babu Allah cikin da ta taɓa ganin kamar ta ba. to kajiya na ni ni ban ji wanda bai ci ba amin ba amma dai na san ana jin an san in wato su abin da suka gani in Allah ya haɗa kan musulmi wuri guda ba su kuma da da da da da da da da kuma ko abin da ko buhu da yi da yi aka ba su a nadara ne Allah ya zo sai ya rasa abin da ya ga ɗan wata nishi ne da yanka amma an ta nishi hajjira ya ga yin ce ka hajjira ya ga Thank you. wato mutane da ta Allah mai yawan karshen kowa a Allah ganin suka yi ma duniya da ƙarya da yaki da gaba da wani zai ya ta Allah ya gyara shi ya san abubuwan babban mai aiki da iya karatu a dini zai yi ma aiki da na aiki zai da kasa abinci ya kai Allah ya gyara shi ya zai ke wata kuma babban abin da ma mugun ƙarfi a kan duniya ko cikin ta a yi mugun ƙarfi a lalace a lalace sana a haifi daga addini wani ma gidan boka ya wani gidan boka ya bayan an yi zuwa da an dawo an koma gidan musa can wani kawai wani an je da shi gidan boka an yi abin da aka yi da boka an gama an da boka na ba gida ya mutu sai jiwa na kuma duk da an kai ku gane ba su gane ba Kuma da an kai ganin suka auko kana ya abuta kai ba don dai shi ɗan na nan ƙarfin mutane ba kana ganin boka ko abinci wani sai shi ne tsaye in ma babban boka na baka taɓa ganin boka mai lahiya ba in dai babban boka na baka taɓa ganin wanda Allah ya ba in ko akwai wanda gani yana son bai kura da babu bokan da Allah ya ba to inda shi mai magani na bai fara a kai ne aljanu na tsarin suna wahalsu a wani babban boka na wani maganin kiyon daji da wata in za a daga aljanu ya ce sai shi kwanci da ra'a da kuma yi da kuma ya yi wato aljerun bokaye akwai kira wai malami na shi kwanci a arzikin na yin su ya daga ya san dole ake jira ne wata illa nan gaba zai kasa bokancin kuma ya kasa raya bukata ne da biya wani boka na hada rani ya kai in ya biyo hanya duk gobe da ko gwamnati ko bai da ya kasa jin shi da mutane amma wani shan ruwa zai zo ya kasa ya ci da a dole zai zo ya kasa to wa kasa je ka sai yawa je ka sai zai ko ya na ya ko kiri ne kuma shi kenan ya kai ya da za ki ba da shi ka taɓa gani a haraka banza in su ce ɗana a kai Allah zai ya kare mu ya yi mu ya tsare mu daga sharorin sanannu da ya da yari da zuriya Allah ya tsare mu daga sharrin aljannu da sharrin bokaye na tsaye da na tsaye da sharrin malaman tsiri da dukkan jama'a Allah ya tsare mara da shirin Allah ya tsare mara da shirin sai mai wa